الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمين مساء البركة da muka haɗu a nan fada mai girma mai arewan gabas a nan cikin wannan gari mai tarihi gari mai albarka garin yaldu tare da manya-manyan malamanmu musamman babban limayin masallacin juma'a na wannan gari yayanmu ko malaminmu malam abubakar ko? malam abubakar bawa da kuma babban limayin masallacinmu na na izala imam kuma alkali da shari'a imamu aminu musa da kuma malamin da ya sauka yanzu dan masanin mera kuma albayin na argungu kuma babban na'ibin masallacin juma'a na sarki sama'ila muhammad mera argungu shine Sheik nasir abubakar mera albani da manya-manyan malamai da suka tare su jagorori musamman rigima principal malam shehu da kuma matasan da ke hangowa musamman ga alaran mawa da yabu musa da eh, yabu umar da kuma abokina bashar sauran wa'in mutane su a nan da sakatare da sauran jama'a da mata da cikin gida duka ina masallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare ma Allah godiya madaukakin sarki da ya hada mu yau muna 21 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wannan shekara 1443 wanda yau muna 22 ga watan biyar watan mai miladiya shekara 2022 dalilin haɗuwanmu shi ne ɗaya daga cikin uwa abokin tahiya honorable aminu wanda aka yi sanya a tanda, ko da kaji tanda kasan babu wasa ke honorable aminu allah ya taimake shi ya yi masa arziki ya samu ƙaruwar haihuwa na ɗa namiji ya samu suna harun muna roƙo Allah maɗaukakin sarki wannan yaro da aka haifa Allah ya masa albarka da sauran ‘ya'yan baki ɗaya Allah ya masa albarka na yi magana da imam aminu alƙali cewa me yasa ba zai yi wa'azi ba kuma ga malamai ga shi ya ce a hilin ya bar muna ni da abokina mai nasiha idan lokaci ya yi sai mu tashi uwa musulmi ku sani haihuwa kyautar Allah ce haihuwa kyautar Allah ce duk wanda Allah ya ba haihuwa Allah ya ba shi kyauta domin ba a su ɗaka suwa babu inda ake zuwa kasuwa a sayo 'ya'ya babu sai da kasuwa bayi to saboda ka idan Allah ya baka kyautar ɗa ka sa hannu biyu ka amsa ka ce ma Allah ka gode kuma ha gwada ka gode saboda sai an tambaye game da ƴaƴan da Allah ya baka ya tashi kiyama abin ke gwada cewa haihuwa kyautar Allah ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ƙurani yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahbu liman yasha'u yahbu liman yasha'u inasan yahbu liman yasha'u inasan wa yahbu liman أو يزوجهم أو يزوجهم قرآنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله تعالى يتي لله ملك السماوات والأرض ملك السماء da mulkin ƙasa duka na Allah ya khaluqu ma jawo. Allah yana halitta abin da ya ga dama halittun Allah na ganin dama suna da yawa da wa'anda ka sani da wa'anda baka sani ba da halittun Allah na sama da na ƙasa da na tudu da kuma na ruwa da wa'anda aka gani da wa'anda ba a gani Allah yana halitta abin da ya ga dama shi yasa jama'a idan ka dibi kwaɗo. za ga akwai halitta Allah ta ganin dama wurin idan ka dibi cikin kiyahu na ruwa za ga akwai halitta Allah ta ganin dama wurin idan ka dibi dabbobi za ga akwai halitta Allah ta ganin dama wurin to yace ya khaluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama sai subhanahu wata'ala ya yahabu liman yasha'u inasa Allah yana ba da kyautar ƴaƴa mata zalla ga wanda ya ga dama sai Allah ya sa duk aihuwar zaka yi ko dana zaka yi wasai mata ne zalla ga baki daya Allah ya ga dama haka zai mata ka sai ciki daya ta haihu mace da koma ciki ta aihu mace haka gama rayuwarka gaba ɗaya ka gama aihuwarka duka ba ka aihuwar namiji cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya wa haka ɗiya ne duka mata ne malamai suka ce kama annabi lut annabin Allah lut ɗiya ne duka mata ne shi yasa Allah ta'ala yana ba da kyautar ɗiya masu zalla ga wanda ya ka dama kuma malamai suka ce duk wanda cikin aihuwa ta bai aihu mace ba to har yanzu bai samu arzikin haihuwa ba domin haihuwar ɗiya mace akwai ni'ima akwai tausayi akwai rahama ciki saboda idan ka kalla za ga mace yan ta girma ta yi aure komi ta samu jama'a ina ta yi gidansu inda uwayenta mace ta yi tausayin uwayenta kariba ko an ka ce wanga namiji kanan mata na kariba ga har kuje suka tashi yanne duka mata ne za ga yadda za a mai kara saboda ya mace ta tausayi kwarai da gaske to shi yasa Allah ta'ala ya ce ya habu liman yasha'u inasar Allah yana ba da kyautar ɗiya mata zalla ga wanda ya ga dama sai cikin diyanka baka aihuwa namiji ga baki ɗaya mata ne Allah ta'ala ya ce wa ya haɓu liman ya sha'u zukur kuma Allah yana ba da kyautar iya maza zalla ga wanda ya gada ma sai zan duk aihuwar za ka yi namiji na baka aihuwar mace ka yi taɓa ɗaka inda ya samu ɗiya mace ba ka samu haka Allah ya rubuto kamar wa kamar annabin Allah Ibrahim malamai suka ce dukkanin ‘ya'yansa maza ne gabaki ɗaya ɗiyar annabi Ibrahim duka maza ne Allah ta'ala ya ce au yuzawijuhum ko kuma Allah ya cuɗa yawa mutum ya yi mix zukuranan wa inafan maza da mata kamar wa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya ya bakwai cikin bakwai ɗin ga uku maza ne hudu mata ne kaga Allah ya yi mi Allah ya surka masa maza da mata subhanahu wata'ala yace wa yaj'alu man wa aqiba kuma Allah yana saye wanda ga ma ya zamba karare baya haihuwa ai taba dan magani ya auri wagga ya saki babu haihuwa yanzu haka ko wani bawan Allah na argun ya damu yayi aure ban ma san iyaka ba da an ce ga wata duk wanda ya aure tana haihuwa sai ya ce rutsa ya aurota to kun babu labari wata sai ya ce wallahi ai wani ta ce min ta yake taron wata ba ta ga jini ba ina sa insha Allah an samu ko ka yi sai ka shikenan babu wani labari kuma to haka Allah kai wasu mutane duk da ka so ka samu ba ka samu Allah ya rubuto cikin lauhul mahfuz cewa baka aihuwa kowa amma kuma wannan ba na kasu bane illa rayuwar dan adam dan adam yana son ya ga photocopy dan adam yana son ya ga zari'a ta gaba gare shi sai wanga dana wani to kenan yan uwa mutum tun da ƴaƴa ni'ima da Allah me ya kamata mutum ya yi mutum ya gode ma Allah akan ƴaƴan da Allah ya ba shi ya ku yan uwa musulmi ƴaƴa da gaskiya abin da aka so a yi musu shi na harko ka samu yaro sunan kwarai kada ka je wallalabe da sunaye ka je ka zaba sunan da in ka samu danka. in ya tashi kiyama sai an yi dariya sai an yi dariya kasuwar da an ga jahili kai jahili ne zamanin manzan Allah ma ya canza sunaye da yawa manzan Allah ya jawo sunaye ba su da kyau annabi ya canza su masu biyar tarihi da karatu addini da kuma sira za su samu annabi ya canza suna wajen hamsin da wani abu sahabbai ne duk wanda ya jira sunan da bai da kyau sai annabi canza shi manzan Allah ya ji wani mutum suna nai gurabu sunan shi hankaka manzo Allah ya ce wanda sunan hankaka bai yi ba a annabi sun mai sura Maza Allah ya ji wani mutum suna nan shihabu bai lauta zuwa kun san bai lauta wani sunan ɗane bai lauta maza Allah ya ji wani suna ya canza shi Maza Allah ya ji sunan wani mutum huzunu jama'a kun san komai a huzunu bakin ciki manzon Allah ya ce wanga suna bai ba manzon Allah ya canza shi manzon Allah ya sunaye daban-daban daban-daban yana jin su da ya jiya sai canza akwai wata mata manzon Allah sai ji an shi suna Asiya ko ko ko kuma Asiya aka ka uwa zunubi mai yawan zunubi ta Asiya manzon Allah ya ce wanga suna bai canza shi sai mai suna Jamila to saboda haka in kuna bibiyar ta za ku ji annabi ya san sunaye daban-daban amma in yi san suna kuma ba a sake yanka rago suna dai bai yi ba kuma an riga an canza shi yasa manzon Allah ce ku kira 'ya'yanku da suna mai kyau domin a ran tashin kiyama za a kira su da sunayen da sunayen su ko katako ka sa sunan ka katako sunan yayi amma alkiyama za ka ji kunya shi yasa muna kira ga matasa masu kalace-kalacen fina-finai hausa kawai sai ka ji wani suna ɗaya ya baka shawa wallahi inda za a tambaye ka miye mara sunan baka sani ba baka san ma'anar wannan sunan ba saboda ka wannan sunan baka san ka saba ka tsaka malamai abinda Allah madaukakin sarki yace fasalu ahlal zikri in kuntum fasalu ahlal zikri in kuntum مما تعلمون الله تعالى فاسألوا أهل الذكر abu أبو تائلبي in kuntum la ta'lamun in ba ku da ilimi in ba ku sani ba in kun kasance ba ku sani ku sami malamai shi yasa akwai wasu mutane suna bani shawa in zai samu ɗaya suna sai ya kira ka ya tambaye ka ku tambi imamu aminu zai gaya muku cewa wasu mutane sai sun kira sun tambaya don Allah ga wani suna na ji ina son in samu ɗana wannan sunan yaya asalin wannan sunan kaga wannan yayin shari'a amma shi ke nan yanzu mutum sai ɗaya ɗaukon suna kila ma wallahi sunan wani ƙaton kayan yana da an ka yahudi kila ma wani sunan wani ƙwaro na wanda arne na ya riga ya wuce kai wani ma sai ya ɗauka sunan wani dabba ya sama ɗansa yanzu irin zan gaya muku sunaye akwai wata sama suna hamira za ku san ku kun biya hamira jaka la illa Allah kada Allah wa rabbi sunan ya ta jaka ai kaga ya halaka ta shi ma na hamira inda ko hume rana an kasa da akwai dama dama to saboda haka yana da kyau kasance ka saba danka suna na kwarai ka zaɓi suna mai kyau ka saba danka don mi allahin aisha mi allahin khadija mi allahin maryam mi allahin ruqayya mi allahin ummu kulthum ummul khair mi allahin sunaye ga sunan sauda hafsa safiya zainab ga sunaye na mutum ya dauko ya sama dan shi kuma yare shi maza in ka dawo akwai sunaye masu kyau cikin maza akwai muhammad akwai ahmad akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai abdulaziz akwai abdulwahid akwai abdulmuhsin ga sunaye nan daban-daban daban-daban ka sama ɗanka jama'a akwai sunayen annabawa amma sai mutum ya ce ya wani suna wai shi ya ba shi shawa sai ya so ya sa ɗanka wallahi baka wa ɗanka abinci ba abin da ka so ga mutum ya sama ɗanka suna mai kyau sanan na biyu daga cikin abin da ya kamata mutum ya kula shi ne duk wanda an kawo aihuwa jama'a Allah ya yi mai kyauta wadda babba mataki na farko ya gode ma Allah ta hanyar sayan dabba 'yan akwai halin yanka masa ita wani dabba din godiya ga Allah ne Saɓanin mutanen jahiliya waɗanda ya hanka aihuwa musu mace bakin ciki ya riga ya kama mutum kenan الله تعالى يأتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا ذل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يتوارى من يتوارى من من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون Allah faɗaukakin sarki ya ce wa idan bushira ahaduhum bil unsa mutanen jahiliya idan aka waɗayen su bushara ayyuhan mai mace da an ce wani aihu sai to ya ake ciki me an ka samu ki gaskiya ayyuhan mace sai ce inna lillahi wa inna ilaihi zalla wajhuhu muswaddan zai kasance huga ta yi baki irin ta yi baki irin min su ima bushira bi saboda mummuna abin da aka yi bushara shi sai yanzu zai kama tunani a yumsikuhu ala hunin zai rike wannan mace akan walakanci am ya dusu fi turab ko da je a cikin turdani Allah ta'ala ya ce sa'a ma ya hukumun ce da abin suke hukunci akai wata rana a majalisar manzan Allah sallallahu an samu wani mutum na cikin damuwa kwarai manzan Allah sallallahu ce wasallam me damuwarka ya rasulullahi abin da ke tunawa in damu na yi tahiya na bar ciki na yi tahiya na bar iyali na da ciki ko da ne dawo a yahomin diyamar ce har ta fara wayo gwanin bin shawa balaraba lahiya lau wanda inda irin yanzu na an ka aiheta ta girma da kahin. a samu a samu za ta yi ta aura ko kamin a samu za ta amincewa ta aura saboda kyawanta da haibarta da kwarjinin da Allah ya mata da wallahi ba karamin mai kuɗi zai auranta ba ko ba saraki amma kuma sai ya zan uban sai ya rashin sa'a ya iska yari a ban sha'awar kawai ya rike abu ta yi hankuri bai na an ka heta wallahi kawai sai ya ɗauki yariyar ya ta cikin daji ya samu wata rijiya mai bala'in zurfi wadda an bar mashin ruwanta wala ya ɗauki yare ne ya kaɗa da ranta ta yi ƙara ta kira sunan babanta ya sake ɗauku dutse ƙato la ilaha illallah ya sake narka mata ke rijiya ya yana jin ƙuginta ta mutu ta ɗauke wuta gaba ya sai dawo gida ya ce abin na damu ne manzon Allah ya ce inda akwai wani mutum wanda aka wa haddi ga abin da ya lokacin jahiliya da zakai zan wa haddi manzon Allah ya ce inda ana wa mutum haddi a kashe mutum ga aikin da ya lokacin jahiliya musulunci bai tawo ba da kai zan fara da kai saboda yayi mugu abu to kun ga lokacin jahiliya ke to mu kuma yanzu kamata yayi idan aka aiwa maka kiyamar ce ka rike abu ka gam kare ne ta ka ba tarbiyya wallahi za ta zama alkhairi wasu mata sun kai uwayensu makka wasu mata sun ɗauki nauyin gidajensu ni yanzu aka azumu na san wata mata ta kai uwar cikinta makka gidan miji na san wata mata ita a ɗauke da gidansu gaba ɗaya tana can gidan miji amma ita a ɗauke da nauyin gidansu in wata ya ƙara ita kawo abinci ita kawo kuɗin cihone idan kawo kaya daban-daban ko mace tana cikin gidan aure saboda ya mace ta daraja tana da falla kwarai da gaske duk wanda an kawo aihawa mace ya rike abinci kwarai da gaske sannan duk wanda an kawo ɗaman dan namiji shi ma ya ƙara wa Allah godiya kuma ya shahi tsaye tsayin daka wurin tarbiyyar da shi dama abin da biyu tarbiyya da ka magana wallahi jama'a yau ba aihawa adda wuya ba tarbiyya jajircewa ka yi tsayin daka abin gada Allah ya ba kyauta ka tahi tsayin daka ka yi tarbiyya dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati ma'aiki yace sallallahu alaihi wa sallam dukkaninku makiyaya ne kuma wallahi dukkaninku sai an tambaye game da kiyon da aka ba ku manzon Allah ya ce namiji makiyayi ne a cikin gidan shi kuma sai an tambaya game da kiwon da Allah ya bashi shi yadda yanga da an ka baka ka tsaya tsayin daka yadda ya kamata a yi tarbiyya ka yi musu don ba da tuwo da ba da hura a sha ba shi adda mahimmanci gaya ba kai abinda adda mahimmanci wata hanya ka ara ɗanka ya za abin ƙwarai yana zuwa islamiyya yana zuwa boko yana karatu addini ka azace yi masar yin wato yin girma manya ka azace ganin mutuncin na gaba gare shi wallahi in baka yaka nan baka baka aikin da Allah ya saka in dan tuwo da hura zaka bashi ko ka bashi ko ka bashi Allah da yanka mai baki ya warke wallahi sai ya bashi abinci Allah ta'ala shi ya faɗi wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu dubba abin bayan kasa fa sai arzikin ta wurin Allah yake ‘ya'yanka kai ka ba su abinci amma Allah na ka kawo ma kana ba su don kai ma ci sheka na kai na hannar zuƙo hun wa iyaku na hannar zuƙo kun wa iyahun duka fai saboda ka Allah shi ke ba su arziki da kai saboda ka arzikinsu wurin Allah ya ka kai abinda an ka ɗora maka ka ta tsaye tsaye na ka kai ka waɗe yanka tarbiyya ya ku bayan Allah daga cikin hanyoyin tarbiyya na farko ka ba yaro halatta ya ci kaba ka ba ɗanka haramun in ka ba ɗanka haramun ya ci bai ma tarbiya bai ganin mutuncinka bai ganin darajarka ba ka sa shi ya yi ba ka ya bari ya bari in ka ba yaro haramun ya ci za a dambala mai tunani ka ɓata da ƙwaƙwalwa sai ya zambe ganin mutuncin uwa ta ko uba ne ka ba ɗanka halatta ya ci na biyu ka yi ƙoƙari tsayin daka ka sashi makarantar islamiyya magabata sukan kai 'ya'yansu makarantar Allah makarantar ƙur'ani in suka sauka suka fara harda sai a kai su makarantar hadisi daga nan sai a dinga shiga su cikin manyan mutane cikin ɗalibai ya ku bayan Allah ku sani inda an ka yi tonon ma ƙasanmu kahin mutum ya yi aure sai ya yi karatun adari da ishmawi da iziya da risala da ƙwarɗaba da misbahu da abin nan da askari sai ya kai muktasar ko ya kai muktasar sai ya gama lawali da ya gama babin abin da ke magana akan aure lawali ya ƙare babin aure zai shiga sani sannan sai shi aure saboda saboda mutane suna da ƙoƙarin ganin sun wa 'ya'yan farbiya kadibu an da taurari a cikin dubu sun ya karshe su bai aure bai yana karamin yaro amma yanzu kana gani dole sa ɗaya zai kai ƙara secondary su a kai shi firamare ya ƙare digiri ya ƙare ya ce unc e, yau digiri duk bai aure ba amma waɗanda littattafuwan in ka bincika cikin littattafai 20 ko talatin ko biyu bai karanta ba ya ku yan uwa musulmi mu wa 'ya'yan gana mu adalci mu kai su makarantar Allah su karatu ana makarantar Allah ana makarantar boko idan aka ce makarantar boko an ka dawo sai a fa makarantar Allah wannan ne alhakin da Allah ya ɗora muna in ko ba haka ba wallahi sai ka tsaya gaban Allah Allah ya yi ma tambaya baka ibada ansa yaro ana baka shi zuciya sai da kasuwar fara takardar manzon Allah ya ce kullu mauludin yulzu al-fitra illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunastiranihi aw yumajjisanihi manzo Allah ya duk wani abin aihuwa duk wanda ko namiji ko mace manzo Allah ya ana aiwa da dabi'a ta musulunci da za a kyale shi musulunci zai yi tsintsa manzo Allah ya ce uwaye ne kamar sai ba yahudi yanzu jama'a ku diba ku gani ya zaga dan karamin yaro uba ne ya kai shi wurin aski wannan aski za a yi mai sai a mai askin za a raga gashi sama jama'a haka ko ba haka bane sai ga dan karamin yaro tun bai san komi ba an fara zuwa dinka mai tuwahi ta goda bar wando da bar sai ga yaro dan karamin bai ce ko ina ba sai ga uwaye sun koya mai ta da hannu hagu a tibire da hannun dama a shashaye da hannun hagu yahudanci ne dan karamin yaro an koya da abubuwa daban-daban na yahudanci ya riga ya iya duk da yake na alhamdulillah Allah ya taimake ku ba ku da wani ɗabi'a amma idan ka ƙara gaba kaɗan za ga yadda aka mai da yaren yahudawa su suna yan ƙanana kai ƙare da ƙausai sai ga mutum ya ɗauki ɗani ya kai makarantar kiristoci wanda in yaro zai ci abinci sai ya yi abinci su ya yi gabas ya yi yamma ya yi sama la ilaha illallah wai saboda yaro iya turanci a ɗauke shi a kai shi makarantar kiristoci ka ba da kuɗi a sa cikin asusun kiristanci a ce Allah uku a ce Allah a ce Isa Allah Maryam Allah Allah Allah zama babu tarbiyya wannan wallahi baka baka wadan ka adalci ba ga kata ya budurwa da mini ticket ga gwiwa saboda ta iya tuwalci sanan yan wa musulmi na daga ci abin a tashin hankali yanzu yau in ka shiga ɗakunan ɗakunanmu za ka iske akwatunan talabijin plasma plasma tv tv an haɗa satellite uwa ta kalla ɗiya su kalla ana kallon arewa 24 ana kallon tauraruwa ana kallon hijira ana kallon nbc bollywood ana kallon nbc 2 nbc 3 nbc drama sai ga ƴaƴa suna kallo tsiraici sai ga yaro ya ɗauka kalmomin da sai ka yi mamaki ina ya samu ta sai ka ji yaro ya ce wallahi ina sheke ka la ilaha ni wallahi da bayan garin ya kai shekewa sai ka ce wallahi ina sheke ka ko dai kuna kallawa yara wallahi malam sai ga yaro ya ɗau kalamai yaro ya iya suka da yuka yaro ya iya faɗa bugu yaro ya iya kalamai daban-daban su ko ɓangaren mata sun ɗauko diresin na ɗiyan kahirin sun zo suna yi to bale ma yanzu shi ke nan kankat wai mutum da iyali ne ya kasuwa shi rawa mata ta sai su so ta yi rawa gabanai a ɗauki bidiyon ta. tana rawa fa za a ɗauki bidiyo tana jujjuyawa sai a jefa ma duniya shina wa shi koyi ba ƙauye na wai ga yana ganin shi abuja yake zaune amma bai san mugun katon ba ƙauye na ba in za ka iya gane haka nan yahudanci na kuma bai iya ba mata ta yawa ta ɗebe hijabi ta koma daga estate kaya matsatsu ta yi rawa ta juya sai a ɗauki hotonta sai a watsa ma duniya zama ba yahudanci na ba kuma ya gaɗiyar suna kallo gaɗiyar suna kallo shin saboda Allah yanzu yarinya budurwa in ta sai haka nan ta yi lahi ga hina suna yi sai ga yarinya in za a wanke ta sai ga so da namijinta wani ga aurenta wani ba akwai auren ba wai free wedding fixer sai ga nan yariya ta rungume shi nan ya rungume ta nan ta azame gabanta nan ya azama ta gabanai an to ayin hotuna an jiha wa duniya wallahi yanzu yahudanci na wani. wai dan musulmi saboda ya samu kuɗi sai ta gidan hoto ko ya samu waya babba mai kyamara mai kyau sai ga an ɗauki hotuna da shi da yaga zai aura sai ga ayin hotuna masu kyau a jiha wa duniya can gurin comment sai ka ji wace wallahi ba ko kawo aka ta mai a wuranta sai ka ji wani ya ce wallahi ba ko ko kyauta wani sai ya ce waga ko a haɗa abinda da miliyan guda wallahi ban komi da ita kuma jama'a duk abin da ya hada ribehi akwai masu ainu akwai masu kambun baka akwai masu dahi ga ido akwai masu dahi ga baki mutum ya yi matakka kai mata wani kalabi sai ce kai amma dai wallahi akwai kaya kaga kalama wannan magana da ka gani wallahi mai kambun baka in yi hudu gaba sai ya halaka ta auren nan bai daɗi ba ka jin zaɗin zama da ita sannan ba ta yi ma ɗa'a ba su ma biyayya kaga mugo tarbiyya ke sannan bayan haka duk wadda ada irin waga ɗabi'a in fati ya tashi in biki ya tashi yadda an kai ita ma ta yi haka sai ga an tafi akwai ratin bula akwai mozar zai akwai ƙauyawar zai akwai ɗabi'u daban-daban wanda ko yahudanci ba sun yaka yanzu jama'a wanda Allah ya sa ya ci gaba kuma baya wani ratin bula ratin kwai da kwai wai ranar ƙauyawar zai akwai rashin arke yin shan arke la ilaha illallah kai da Allah jama'a an ba kuma ya baya ba ya za ya ce wai aure za a yi sai ai waɗanda abubuwa to yanzu ka bala'i behi in za a yi aure ba sai ta tilasta miji ya ce Kano ya ɗauko mata a dogon jaki kowa kusa nan jaki eh a dogon jaki sai a ce a ɗauko shi an ce in za a ɗauko shi sai aje miliyan biyu ƙasa ya ka ɗauko aka aje miliyan biyu ya taho ya yi wasa ya yi wasa ya kwashi kuɗi kuma sai an sallamai akwai sanda aka ce da ya to ya yi rawa ya ce mata sun kai sama aka ce sun kai sama hanyar ba su dawo ba saboda haka wallahi jama'a mu dawo mu hankalinmu tarbiyyar 'ya'yanmu tarbiyya ta addini rike addini yana daga cikin abin da ka taimaka mutum gida ne ya gyaru in ka son gidanka gyaru ka rike addini da ba da al'ada da bid'a da gargajiya da yahudanci da ci duka ana son mutum ya sunce su gaba a cikin harka aure sannan bayan haka duk wanda Allah ya bada an ce ya karantar da shi akan ɗabi'u guda uku an ruwaito aka ce addibu auladakum ala salatu salih حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله كوا يأنكو تربية أكد أبيؤوه ناؤك سواء النبيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ana son duk wanda arda ya koya mai son annabi sabanin kiristoci masu koya ma diyansu kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga sai a ce yaro a kawo bai abinci sai a ce ga hinan jigosu ya kawo ma abinci sai a ce rantsa idon ka runtse ido sai yaro ya runtse ido sai a jaya abincin ga sai a ce muhammadu ya jaye ma abinci daga nan an dasa mai kiyaye dawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu kuma musulunci ya ci da koya ma ɗanka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai ladabi da sanwa da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubbi ahli baiti da kuma son iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam kaje kana son mata ne kana son ƴaƴa ne kana son dangi ne ƴan uwa ne da an musulmi sai kaje kana son su ga rayuwarka sannan yace wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani ya ku bayin Allah ina kuka yi da karatun qur'ani ku koya ma ɗayan ku so annabi yanzu an waye gari yanzu kiristoci suna koya ma ɗayansu ƙiyya da annabi har ya kai wasu su yi ƙayin halin zagin manzon Allah sallallahu kaga mu goye tarbiyya ko kaga baka tarbiyya mu yanzu ko ka sha aradu wallahi baka zagi annabi isa jama'a ko akwai mai iyawa duk ɗiyan musulmi ga baki ɗaya muna gwada musu cewa annabawan Allah duka namu ne annabi isa namu ne annabi musa namu ne annabi ibrahim namu ne annabi yusha namu ne annabi shu'aibu namu ne annabi ibrahim namu ne annabi yusuf namu ne dukkan manzon manzoni Allah gabaki daya la nufarriqu baina ahadin minhum la nufarriqu baina ahadin minhum hmm. wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun Allah ta'ala yace la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su dukkan su mun dunkule su gaba ɗaya mu yadda da su amma za a ga su so raba sun ce suna son jesus alhali ba su annabi muhammad sallallahu ya ku bayan allah ku kalli abin da ya faru yarinya ta yi ɓata shiga manzan Allah kuma sai a kashe ta a kashe kuma a kone shi sa wani malami ya ce wallahi ko gobe duk wanda ya zagi manzan Allah cikin sakwato ya zama gawa ya zama gawai sun ka ce wallahi ya zama gawa ya zama gawai ka ya ku bayan Allah ku koya ma ku son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayan Allah ku sani a koya ma diya son karatun alqur'ani mai girma malamai suka ce idan aka koya ma yaro qur'ani ya iya zai sa ko ya girma ya haɗu da wasu peer group miyagun miyagun miyagun abukai ƙwar'anin nan zai yunƙuro ya watsa miyagun ɗabi'u ga baki ɗaya ya watsa ya raba shi miyagun abokai ya kuma na ƙwarai karatun ƙurani ke kuma wallahi duk wanda ya karatun ƙurani ya samu jagi ya ku bayan Allah manzan Allah ya ce ku latar a akan karatun ƙurani manzan Allah saboda masu karatun ƙurani suna cikin inuwa Allah rana da babu izuwa ta inuwa Allah madaukakin sarki saboda ka muna kira ga honorable harun ka nemi taimakon Allah ya da eh, aminu ka nemi taimakon Allah ɗanka da Allah ya baka harun ka bi hanyoyi guda uku na tarbiyyar da shi wannan ba babin shawara ne hanya ta farko ka zaɓan mai makaranta ta ƙwarai makaranta ta ƙwarai ta islamiyya bayan ta boko in ana kashe naira dubu ga wata yadda ka basuwa wallahi in ɗanka ya karatun kwarai na addini yanzu ku yi wa profesa mansur ɗanai shekara takwas ya harta ƙorani ga baki ɗaya shekara nawa takwas ya ce in zai magana da yaron nan yana magana da shi da larabci na kware kamar liwayin madina ko liwayin makka sannan turanci yaron bai taɓuwa shi ko yace ya kashe yaron kudi kwarai da gaske amma yaro ya samu karatu yaro ya zama babba jama'a ya iya turanci ya iya larabci ya harfi littafin Allah kai shi jama'a don Allah ko nawa kashe kai hasara Allah ba kai hasara yanzu ya kace gama da yabu Umar Allah ramma ya bude tahfiz na Qur'ani duk wata a ba 500 a nan cikin garin Yaldu wallahi za ka ga wani ya ce kai wallahi malamin gari sun kuɗi ne yawa shi karatun Allah aka cewa aka ce wa 500 ga wata duk yaro guda 500 kai wanga mutu ya son kuɗi ne yayi yawa jama'a ta ko ba ta don Allah amma ku bincika private school nan cikin garin yanzu nawa aka ce yaro in wata ya kage ko ka tiyar mu gani nawa aka ce yara akwai yaron daga ga tam ana kashe mai dubu hamsin yaro guda ga tam ɗaya ba shekara ba tam wata hudu ko wata uku da wani abu dubu hamsin shi saboda Allah jama'a wani irin tunanina a gare mu na biyu honorable ka yi kokari ka sa yaron don ya tsaye da sallah ka sa shi ya tsaye da sallah sosai wannan zai taimaka wa kwarai da gaskiya yaron kai za a bin kwarai duk wanda ka san ɗane ya za a bin kwarai ya sa ya tsaye da sallah don yin sallah daga cikin abin da suke da shi suna sa mutum ya zama mutumin kirki shi yasa kuna ganin Allah ta'ala ya ce wa aqimis sala inna salata wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hmm. wa lidhikrillahi al-akbar hmm. wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ta'ala ya ce wa aqimis sala kuma ka tsaya da sallah inna salata lalle sallah ha anil fasha tana hani daga alfasha wal da abubuwan kyama sai ce wala zikrullahi akbar lalle ambaton Allah shine mafi girma malamai suka sallah ke wallahu ya'lamu ma tasnaun Allah ya sa kuke aikatawa kina yan wa musulmi sallah ga yaro kamar ka ba hijarin zama abin kwarai ne ko yana gida ko ya hita waje ko yana makaranta ko ba kanan yana sallah wannan kuma sai mutum ya tashi tsaye akwai wanda cijo mai wayo Allah ya saka rai da alkhairi ya'ya na ya ya koya musu sallah sai yace duk wanda ya sallah na sai kaza zan bashi kuɗi kawai sai yara kowa murna yake ko wanda ya sai kama sallah duk wanda ya sallah sai ya to wajen uwa ta bashi kuɗi ne misali naira goma duk yaron da ya sallah sai ya sheko a bashi naira goma yana murna ana nan ana ci gaba da haka can sai wanda daga cikin su kawai sai ya sallah sai ya dojewa ta yadda ya ce sai an ka ce kai kai sallah ba ka sauka a shi kudinka ba sai ce wallahi mamani na gano sallah Allah aka wa sau daga ni sallah ta ban sai suwa Allah ne bar ma Allah ya biya ni jama'a sun sa ko ba ci ba ke daga cikin hanyoyin da za a bi yaro tsere sallah kai uba ka sahi tsaye ko da ya kai ka sai sallar da ka an tare da abun kaza kana masallaci tare da shi ka dawo tare da shi ka sai bai ya karawa buta ka sai bai da duma karama ka bashi wallahi in yaron ka tsaye da sallah shikenan Allah ya raba ka da miyagun abokai don wallahi jama'a duk wanda ka sallar kwarai ba cewa. in dai yaro na sallar kwarai miyagun ɗabi'u na yara ba su canza shi idan yaro na sallar kwarai babu za a iya kai karatu ya haɗu da wasu miyagun ya su ɓata shi saboda daga cikin hanyoyin tarbiyya ta kwarai ya su tsaye da sallah shi za kuna ganin magabata suna zuwa da ƙaniyar masallaci manzan Allah suna ɗiya ne da jikokin suna zuwa masallaci wata rana hina hudu ba ma sai ga hasan da husaini ga sunanta ya suna faɗuwa suna tashi annabi ya kaɗe hudu ba sai ta ya ɗauko sai shigo da su wata rana manzan Allah yana sallah an ka ga ya raɗe bai taso ba an ka daɗe an ka daɗe an ka ji bai taso ba sai wani ya ɗago ko da ɗago sai ga ashe wani ƙarin yaro na ya rarraho ya haye wayan manzo Allah ya zama nai shi ko manzo Allah bai son yaro ya tashi bai buguna mai kuka manzo Allah sai ya zama nai sai da yaro ya gaji da zama bai son wuyan manzo Allah ya tashi sannan annabi ya tashi haka wannan yana daga cikin mi koya mai sallah yaro ya saba zuwa masallaci na sallah wata ko ba kan sai ya tayi sallah ya zaka unguwan mu a ko su yaran nan uwaye suna tana kwana da asuba amma Allah ya rufu ga yaro Allah ya taho uba yana san ya jawo zanen ya ruhi amma ga ɗan ƙaramin yaro ya yaro ya to masallaci sai muka gano ashe sirrin uwayensu mata waɗanda aka wa allura islamiyya ta tara uban ya ƙi tashi ta jijjigai ya ƙi tashi ta taɓi huni ya ƙi tashi ya jawo zanen ya rufe sai to kai sun da kaƙiya bayan sardana ya sa ya kama zuwa sallah kaga yi girman manza ko kai yanzu a ce sai ɗan karamin yaro shekara shidda bakwai <coughs> sai ya tashi ya ji musati amma kai uba kana kwanci kana kwana saboda ka hanyoyi na biyu haya ta biyu shine tsaye sallah sannan na uku daga cikin hanyoyin samar tarbiyya ta ingantatta ta ƙwarai. haɗa alaƙa yare da malami yanzu misali gaba da ɗaya sai ka ce ka samo cikin ƴaƴanka ka ba shi guda ya riƙe maka duk inda islamiyya ga yaro na baka kana kana yin alheri kana cewa a hoga ne ga goma kayo malar a hoga ne ga ashirin kayo malar a hoga ɗari biyu kayo malar a hoga daudawa kayo malar a hoga ƙuli-ƙuli kayo malar wallahi suka ga alaƙa da yaro da malar ta yi ƙarfi za a riƙe ma ɗanka sosai don magabata su suna yin haka ko mutanen da wuri sai ga an ce in huga naira goma kai malam sadaka to shi ko malam duk wanda ka mai sadaka zai kula da yaron nan kwaye da kai in bai tawo makaranta ba sai ya tambaya shin wai da Allah ina yaron nan dan gidan wani na ga yau bai tawo makaranta ba sai ce wallahi ila ba sami azri sai ce a sai a gidansu lahiya yake kaga an samu kulawa kenan saboda alaƙar yaro da malam wallahi na sa yaro ya zanna ƙwarai, sannan malami bai bai yaro ya lalace inda ya tare shi amma yanzu mu yanki alaƙar ɗaya mu da malamai gaba ɗaya sai da yaro ce ta wurin ƙwallo yaro ya ce wurin ƙwallo ya ta wurin wasannin banza bai dawo gida ba uba da yi bincikawa ba su bincika ina yaro ya ta kai so aka yi ɗanka da Allah ya baka kiyo jama'a yau ko saniya ka sayo kai ko akwai a kaso in baka ba ta kula ba wala sai ta ta wurin yawo barayen awaki sun kame ta jama'a ko ba hakan na ba to bale ɗan da Allah ya baka mai daraja mai kima wanda ya kamata ka riƙe abonka ko sun kai su nawa ka ba sarbiya ta ƙwarai ko ka mutu gidanka bi mutu ba wallahi amma gashi nan muna gani gidan manyan mutane sai ga yaro ya iya kashin kuɗi bai isa musu ba yaro yana gani kuɗin da uba ne ka bashi ba ba su isa sai sai ka yaro ya kama cewa Allah ya kashe giwa Allah ya kada giwa la ilaha illallah wai a runguma da wata mazamna wai zama yan jiran gado mazamna yan jiran mi wai Allah ya kashe uba Allah ya kashe baba da sinama nama wallahi baba ya tare musu to ubangiji Allah ya kare mu yan uwa musu ana son mutum yawa 'ya'yan tarbiyya ta kwarai don ya tabbatar da kiwon da an ka bashi yi abin da ya dace duk makiyayi na son dabbobi su dubul dubul su mai su koshi to kai ma ana son duk kiwon da an ka baka ya za abin kwarai ka sakan ma duniya abin kwarai ba virus ba wallahi wani iya sakan ma diya ne virus ya saka musu daga yan shaye-shaye sai ke nafas, sai barayin wanda sai barayin waya sai mi ubangiji Allah ya kare mu saboda ka ana son ka sakamma duniya abu kwarai ba lala ba ba ɗayan banza ba amma Allah sai ka tafi sai Allah mu roƙe ka da sunayenka wannan gari Allah ya ƙara masa albarka mai girma mai ayyawan gabas Allah ya ƙara ma mulki ne albarka wannan fara tashi Allah ya ƙara masa albarka Allah mu roƙe ka honorable Aminu da ya gayyace mu muna fata ubangiji Allah ya saka mai alkhairi kokarin da yayi na aka yi abinci aka yi abin sha duka muna godiya Allah ya saka da alkhairi malumin mu ta da liman da kuma liman da sakatare da alarambomin mu duka Allah ya saka muku wani alkhairi sauran jama'a muna godiya kwarai Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تشكر وجود أنا فقط لو كان